Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Karma wanda baya ne ta da mu sanda na arzikin mu ne uwa uwa eh, A ƙasashen Afirka, rikici tsakanin manoma da makiyaya abu ne da hukumomi suka jima suna faman ɗaukan matakan magancewa saboda illolin da yake haifarwa sai dai har yanzu ana samun aukuwar matsalolin har ila yau su kansu mahukunta ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ƙara lalubo hanyoyin da za a bi don magance matsalar kamar yadda a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya gwamnati ta haɗa hannu da wani shiri mai samun tallafin bankin duniya wajen farfado da kwamitin hana fada tsakanin manoma da makiyaya. Ga rahoto na musamman da wakilin Muhammad Nasir ya haɗa mana. Rikici tsakanin manoma da makiyaya ya jima yana tare da zaune tsaye a ƙasashe daban-daban na duniya, inda so da yawa yakan yi sanadin salwantar rayukan jama'a na dukkan ɓangarorin biyu. Alal misali a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, an saba samun irin wannan rikicin a 'yan watannin da suka gabata, inda har aka samu salwantar rayukan Hausawa manoma biyu da Fulani makiyaya biyu kamar yadda kantoman karamar hukumar gudu inda abin ya faru ya bayyana matsala ce tsakanin manoma da makiyaya kan noman da gandu saboda can suna da gandu wanda yake gandun nan tsawon shi zai kai kilomita ɗari wadin shi akalla zai kai kilomita saba'in ko tamanin so shi ne aka ɗibi wani daga wani wuri daga ciki aka ce su manoma su noma kuma noman da su da manoman da fulani kowa na yi so sai aka ɗan samu rashin jituwa su fulani suka ce sai an ɗiban musu wurin kiwo bakin gari su manoma su je can daji a yi noma su ko nan bakin gari a bar musu wurin da za a yi kiwo satin da ya wuce ni kaina na zo garin mun zo da jami'an tsaron mu na sojoji da 'yan sanda muka kira duka bangarorin muka zauna da su muka yi sulhun su akan inda manoman suka duba ɗiba cikin kashi hudu muka raba wurin biyu aka bar ma makiyaya rabi aka bar ma manoma rabi kuma rabin da aka bar ma manoma an yi ne akan da fulanin da hausawan kowa ya je ya noma ba an bar wurin manoman kawai saboda hausawa ba ne an bari saboda su duka kuma sun aminta da haka muka yi a lokacin ina wurin har ƙarfe ɗaya da wani abu ranar nan dai kusan juma'a ba mu samu mu duka su ranar izi talata ne ko laraba su Hausawa suna cikin gonakin wasu waɗanda ba san ko suwaye ba suka zo da bindigogi suna halbin su har suka kashe mutum biyu cikin hausawa har suka kira ni cewa ga abin da aka yi musu na ceto su yi hankuli don Allah kada su ɗauki wani fansa da hannunsu gari na wayewa na tura motocin sojoji guda biyu da 'yan sanda suka je garin kuma suka rake mutanen garin aka je aka ɗauko gawawwakin su da aka kashe so ko da aka zo su mutanen eh, matasa su wannan garin waɗanda aka kashe 'yan uwansu su kuma sun zo da inda gawawakin suke sun biyo sawu hmm. har zuwa wannan ruga fulani suka ce sai suka samu wani bukka har cikin wannan bukka inda aka samu, shi sai suka samu wurin wuta suka zo wata zuma kuma inda irin fulani ga zama haka ita ma suka sa mata wuta to sojoji na zuwa dai an ka dakatar da nan kuma an ka kore matasa su ko fulani sun kwana balle sai jiya suka koma sun koma jiya suka ce to su ma basu ga mutum juna su ba da yamma suka kira ni cewa sun ga gawar mutum daya an kashe shi yau da safe kuma suka kira ni suka ce sun ga gawar mutum daya dama mutum biyu ba su gani ba bisa ga la'akari da irin hasarar da ake samu a duk lokacin da aka samu irin wannan yamutsin ya samu hukunta ke ta yin faɗi tashi wajen magance aukuwar matsalolin kamar wani kwamiti da wani shiri da ke samun tallafi daga bankin duniya mai suna el press ya yi ruwa ya tsaki wajen farfadowa da shi tare da haɗin guwar gwamnatin jihar sokoto sirajo abubakar shine jami'in gudanarwa na wannan shirin na el press a sokoto wannan kwamitin an farfado da shi ne a duba da yanayin da ake ciki na rigingimu da ake fama da su na fadace-fadacen manoma da makiyaya kuma wannan kwamitin aikin shi babba shine kokarin kawo hanyoyi na zamani waɗanda za su taimaka a rage matsalolin da ake fama da su domin in aka duba mafi yawan dalilan da ke kawo fadace-fadace tsakanin makiyaya da manoma su ne hanyoyin da ke abubuwan da ke faruwa tsakanin makiyayan shine manoman suna shiga cikin makiyayin ne ko kuma suna tare hanyoyin da ake bi ana da dabbobi ana zuwa wurin shan ruwa to wannan kwamitin zai taimaka ne ya gano inda waɗannan matsalolin suke domin shi kuma project ya samu damar da zai shiga waɗannan wuraren da aka gano matsalolin ya yi ayyukan da za su kare ko kuma su hana waɗannan matsalolin su kansu waɗanda wannan matsalar ta fi shahuwa kai tsaye wato manoma da makiyaya sun ce shirye suke su bayar da goyon baya na samun nasarar aikin kwamitin abdullahi muhammad bankano shine sarkin noman jihar sokoto to da farko dai ai abin da zani godewa zani ga ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da ma ita dai elpres game da kokarin da suka yi na sake farfado da wannan kwamitin wanda yake tun daure akwai shi kuma yana ta aiki tun daure akwai shi a turai suma to farfado shi gare mu mu muna godiya kure da gaske me yasa saboda ai daman ko da yaushe hillani da manoma kana jin sun yi clash hillani da manoma kana jin sun yi clash to amma yanzu alhamdulillah in ga wanga kwamiti to lalle ba za a samu clash nan ba don kamar mu manoma in mun ga matsala gare mu ai wannan kwamitin za mu haɗa su ma hillani in suka samu matsala wannan kwamitin za su haɗa sai su kira hillani da manoma su zamna su sasanta su ba tare da an ci gaba da hitina har ta zama ta zuka ba eh, saboda ka alhamdulillah wannan kwamitin muna da shi kuma in Allah ya so mu manoma kamar wadda su lani suka gaya muku za su bada goyon baya ga wannan kwamiti ni ma ina ba ka tabbacin cewa manoma za mu da goyon baya ga wannan kwamiti sosai domin shi mana aiki tunda aikin ai muna aka mashi a bangaren fulani kuwa jagoran nasu ya bayyana cewa sunana shehu aliyu hankarma kuma ga hali yanzu shugaban matasa nake na mai ala na jihar sokoto wannan kwamiti za mu ba shi haɗin kai ɗari bisa ɗari yadda wada aka zato saboda mu ma kanmu abun ya ishe mu muna son a zauna lafiya za mu ba gwamnati haɗin kai duk abunda da take nema na game da zaman lafiya za mu ba da haɗin kowane lokaci muna kiran su cewa su riƙe dabbobin su lokacin da damuna ta taho akwai wuraren da an keɓe musu su tsaya lokacin da kuma aka damana ta wuce to lokacin da aka cire abubuwa sai su dawo kuma su ci abin nan na ohanin da aka ɗebe. shugabannin al'umma suna da muhimmiyar rawar da suke takawa wajen ganin lamura sun tafi daidai da kuma kaucewa tashin tashina a cikin jama'ar su akan hakan ne ma sa'in usmaniyya usmaniya dr muhammadu jaɗi kilgori wanda ya maganta da yawon mai alfarma sarkin musulmi ke tsokaci akan muhimmancin ɗaukar wannan mataki na hana rikici tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma. To wannan gaskiya muhimmin kwamiti ne don abu ne wanda yake ya daɗe ana fama da shi kuma an daɗe ana ɗaukar matakai amma dai abin ya yi wuya har ya ƙara ma ta'azzara. Masu sauraro a nan za mu dasa cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ƙarashen rahoton. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin masu kwata Muhammad Nasir, sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe na ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. ku zo mu dinga noma tushe na arziki ku kama noma yaƙi na ci gaba kar mu manta baya shine ta da mu sandare na arzikin mu shine uwa uba